a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha bakwai kuma za mu tashi ma ya asumullahu bihi minar dajjal wato abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kare bayinsa da shi daga shirin dujjal wani abu ne in kana yinsa za ka kubuta daga shirin dujjal yace man hafiza ashara ayatin min awwali suratul kafi usma min ad-dajjal wato wannan hadisi ne da abu darda ya ruwaito shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda man hafiza ashara ayati duk wanda ya kiyaye ayoyi guda goma ya haddace su yana karanta su min awwali suratul kafi daga farkon suratul kafi usima min ad-dajjali za a kiyaye shi daga sharrin dujjal wato inda ya haddace su yana karanta su to ubangiji subhanahu wataala zai tsare shi daga sharrin wato sharrin dujjal ko da dujjal ya zo da zai ɓadda shi ba wani hadisin abu da da roto shi da isnadi wanda yake ingantacce wato farkon suratul kafi tun daga fadin Allah ta'ala alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja hazwa karshen aya ta goma a riwayan a wata riwayan daban wannan riwayan muslim ne afwan a riwayan abu dawud ita ma ingantacciya ne daga hadisin da shi ko cewa min akhiri suratul kafi ko min khawatimi suratul kafi wato ayi goma na karshe na suratul kafi duk wanda ya kiyaye su ya haddace su yana karanta su zai shiga abin nan zai Allah ta'ala zai tsare shi daga daga sharrin dujjal to kenan sa daga cikin kariya na sharrin dujjal a wasu hadisan ya zo ranar juma'a wanda yake karantawa ranar juma'a Allah zai tsare shi daga shirin dujjal to dujjal shine sharru ghaibin yuntazar wato mafi shirin wanda ake sauraro a yanzu baya nan amma zai bayyana a ƙarshen zamani kamar yadda manzo Allah ta sama ya tabbatar a hadisai ingantattu cewa idan duniya ta zo tashi to dujjal zai bayyana kuma zai bayyana zai fito ne a matsayinsa shi Allah ne zai ce shi ne Allah Wanzala ta kuma ya ce za ku gan shi da ido ɗaya to ku sani ubangijinku ba mai ido ɗaya ba ne domin kaga wani mai ido ɗaya yana cewa shi Allah ne karka yadda da shi ba Allah ba ne Allah ta hala ba na ido ɗaya ba ne to dujjal zai zo ce shi Allah ne kai imani da shi ka kafurta nan wutar jahannama ita ce makomarka idan ka ki imani da shi to nan ne kake da imani to sai dai zai iya wahalar da kai zai iya ainihin yana da abin nan wuta yana da kuma wata ƙorama ta ruwa idan ka ƙi kai imani da shi sai ce a jefa ka a cikin wannan wuta ɗin zai sa sojojinsa jama'a sa su dinga jefa ka a cikin wuta to amma manzala ta sunama ya ce idan ya ce zai jefa ka a wutan ka yadda domin in ka je ruwa da ka samu ba wuta ba ne sannan wanda ya ce ya imani da shi kuma sai jefa shi a cikin wannan ruwa ne sannan yana iya kashe mutum a gabansa kuma ya raya shi wannan istijiraji ne fitina ne wanda Allah ta'ala ya turo don ya jarabi bayinsa to kuma haka zai dinga zuwa yana ta ɗiban jama'a yana ta ɗiban jama'a yana tafiya da su to har ya samu magoya baya waɗanda suka yadda cewa wato shi ɗin Allah ne kuma har ya kama yaƙin bayin Allah na gari waɗanda ba su yadda shi Allah ba ne domin duk abin da ka zo da shi na ɓarna za ka samu mabiyanka wanda za su bi ka to daga cikin maganin kar mutum ya faɗa sharrin dujjal shine ya haddace ayoyi guda goma na farkon suratul kafi ko karshen suratul kafi yana karanta su ubangiji ta'ala zai tsare shi daga sharrin wato ainihin tujjal don manzo Allah ta sama man sami bi dajjal falyana anhu fa wallahi inna ar-rajula la yahdi wa yasabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yuqi alayhi min ash-shubuhat wato duk wanda ya ji abin nan din abin labarin dujjal to ya gudu domin mutum zai iya tsammanin in ya zo zai haye kuma ya kasa hayewa dujjal dinga sa masa shakka sai ya da cewa dujjal din Allah ne daga nan ya bata daga cikin wuraren da in ka gudu ba zai fi ka ba shine akwai makka da madina da baitul maqdis domin akwai mala'iku da za a sa suna tsaron waɗannan garuruwan dujjal ba zai shiga ba abu na gaba yace wal isti'azatu billahi min fitnatihi aqiba at-tashaqqud al-akhir min kulli salatin wato neman tsari neman tsarin Allah min fitinatihi daga fitinan dujjal aqibat tashahhud al-akhir karshen tahiya ta karshe min kulle salatin daga kowace sallah wannan kuma saboda hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya da shi ya ce, Allah ta sama yace idza tashahhada adukum falyasta'iz billahi min arba'in idan ɗayan ku yayi tahiya ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya ƙulu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihi dajjal wannan ma muslim ya ruwaito wannan hadisi to nan abun mamaki da ya kamata malam ya kawo addu'ar ne ba bayanin zai kawo ba kamar yadda ya saba sai kawo addu'ar kawai ya ce daga cikin abubuwan da suke kare mutum daga dujjal shine sai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabri wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati wa a'udhu bika min sharri fitnati al-masih ad-dajjal da addu'an ya kamata ya kawo sauran bayanai kuma mai bayani sai yayi mai sharhi yayi shi to amma sai yayi bayanin bai kawo addu'ar ba kuma littafin na addu'o'i ne kuma inda ya saba addu'ar zai kawo ba bayanin ba shi mai bayani sai yayi bayani to amma mamaki a nan sai ya kawo kuma wato bayanin amma bai kawo addu'ar ba so da addu'ar ita ce ne ita ce ainihin abin da zai kare ka daga wato sharin dujjal to shi wannan littafin da yake littafin addu'o'i ne har tsoro nake ji kada wani ya je dinga karanta irin waɗannan bayanin a matsayin addu'a tun da addu'o'i ne an ce ma ya sumu ma ya sumu Allahu bihi min ad-dajjal ta ma tamayan addu'o'in da in kai zai kare ka daga dujjal ne ko wani zikiri da mutum zai dinga karanta man da ashara ayatin min awali suratul kafi usma min dajjal ko kuma ya dinga karanta wal isti'azatu billahi min fitnatihi aqiba at-tashahhud al-akhir min kulli salatin ya dauka cewa addu'a ne wannan da makamancin su to amma wani wurin bai samu gurbin kawo addu'ar bane ko zikirin sai ya kawo bayani amma kamar anan ai akwai gurbin kawo addu'a ne to da ka addu'ar ita ce take kariya daga ainihin dujjal addu'ar kuma ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarinka daga azabar wutan jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabri ya Allah ina neman tsarinka daga azaban wato ainihin kabari wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa shine mutum ya dinga haɗuwa da masifu ko kuma rayuwa babu addini ina sabon Allah ko kuma ya kauce wa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala sannan da kuma fitinan mutuwa ita ce mutum ya mummunan cikawa ko abin da yake biyo baya bayan mutuwa na daga azaba sannan wa min sharri fitnatil masih dajjal shine muhallu shayi daga sharrin fitinan almasih dajjal shine dajjal mai shafaffen ido guda daya to wannan addu'an ita ne mutum zai dinga yi a ƙarshen tahiya domin ubangiji ta ya kare shi daga wato ainihin sharrin dujjal to malam bai kawo mana addu'ar ba kai zaka nemo addu'a ne yace addu'a liman qala inni uhibbuka fillah addu'ar wanda yace ni ina son ka saboda Allah to me kamata ka ce masa sai ka ce masa ahabbaka allazi ahbabtani lahu ahabbaka allazi ahbabtani lahu idan mutum zai ce ina son ka saboda Allah sai kai kuma ka ce masa ahabbaka allazi ahbabtani lahu fassaran addu'an shine Allah subhanahu wataala da ka so ne saboda shi ya soka wato Allah ya soka kamar yadda kake so wannan kuma ya tabbata hadisin Anas bin Malik wani mutum ya zo wato ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi inni la uhibbu hadha ita ya rasulullahi wallahi ina son wannan mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka bashi labarin cewa kana son <coughs> ya tambaye shi ce ka gaya masa ne ya ce ban gaya masa ba ce je ka ba shi labarin kana son su shi kenan sai bi shi je same shi sai ce masa inni uhibbuka fillah ni ina son ka saboda Allah shi kenan shi kuma sai ce masa ahabbaka allazi ahbabtani lahu wanda ka so ne saboda shi din shi ma ya so ka shine ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aka zo a riwayan Abu Dawud a riwayan Hakim ahabbaka allazi ahbabtani fihi ko kuma riwayan ahmad ahabbaka allazi ahbabtani fihi maimakon lahu saboda haka wanda duk ma'anansa ne ko ka ce lahu ko fihi duk ma'anansa li ajalihi ne saboda shi wanda ka so ne saboda shi din ya soka shine ubangiji ta ta yana maka addu'a Allah ya soka kamar inda kake ka bayyana kana son sa to shi yasa sunna ta manzala ta sama in kana son mutum ka bayyana masa cewa kana son sa ka gaya masa don abun alkhairi ne ai kuma zai je yana kaunanka inda ba kana tsoron zai tuhume ka da wani fadanci ko kuma neman samun shiga ba idan mai kuɗi ne ko mai sarauta ranar talaka ne ɗan uwanka ai ba ni matsala don ka gaya masa <clears throat> to yana da kyau ka gaya masa ko don ma ka samu wannan addu'a ya ce Allah ya sauka kamar yadda kake so na addu'a liman araba alayka malahu <clears throat> addu'a ga wanda ya maka tallen dukiyarsa ba talle ka saya ba yace ka dauka yace dauki wannan na baka yace zan raba dukiya ta biyu ka dauki rabi ni dauki rabi to ma addu'a ya kamata ka masa sai ka ce masa barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah yi wa dukiyanka albarka da ainihin iyalenka Allah yi wa iyalenka da dukiyanka albarka to wannan kai idan ba za ka karba bane ko in ba za ka karba bane yace a ah, bismillah ka wannan motar mana sai ka ce a ah, ka rike kayan ka barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya wa dukiyanka albarka da da iyalinka to amma in zaka karba fa in ka karba sai ka ce jazakallahu khairan ai mun karanta jiya ko mun karanta jiya cewa mazalla sun ce man suniya ilaihi ma'rufan fa qala jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana'i duk wanda aka masa alheri yace Allah ya saka da alheri ya kai matuka wajen yabo to amma wannan an baka ne kai baka da bukata ko kana jin kunyan karɓa sai ka ce barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya wa iyalinka da dukiyanka albarka amma ni babu damuwa ina da shi saboda in mun koma asalin hadisi inda malik ya ɗauko wannan addu'a shine hadisin Anas bin Malik wanda manzo ya ce manzo Allah ya sama da ya koma Madina ai ya hada yan uwantaka tsakanin sahabbai sai hada yan uwantaka tsakanin Abdurrahman bin Auf da ya fito daga Makka da kuma Sadu bin rabe al-ansari wanda yake madina sai hada su yan uwantaka sa'adun ya taimake shi tunda shi ya zo bako bai da kowa bai da komai a garin madina ya taimaka masa shikenan sai ya ce gurfe rufe nan mana kar wani ya ruga da gudu shikenan sai ya ce masa yanzu abinda za a yi na raba dukiya ta biyu ka ɗaure bi na ɗaure bi sannan kuma mata na guda biyu ne ka zaɓi wacce kake so dan sake in tai idda ka aura to sai abdurrahman bin aw sai ce masa barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah yayi wa iyalanka da dukiyanka albarka amma ni ba na bukata ni dan kasuwa ne walakin dullani ala suq nuna mini hanyar kasuwa zan je nema da kaina na samu kuɗi kuma ne aure wani hadisi imam bukari da muslim suka rawaito shi kuma haka aka nuna masa hanyar kasuwa aka nuna masa suku kainuka nan sai da je kama sai da cukui da man shanu cukui busheshen nono rakumi da man shanu yana siya yana sayarwa yana siya yana sayarwa sai ga shi abdurrahman bin auf ya yi kuɗi sai ga shi ya zo da turare irin na angwaye har ya yi aure ya samu mata ya aura wata ba an fariya. manzo ya ce ya na ganka da wani irin kalan turare ya ce ai na ne na yi aure ne sai ce wani abin nan nawa kamata sadaki ya ce waznun min ce wani abun awu ne sadaki nawa kamata ya ce zinari awun nawa shi nan sai ce masa aulin walau bishati ka je kai walima ko da da akuya ne ya je walima to shi yana da kuɗi ne kenan kaga da aka ce ka je kai walima ko da da rago ne ta kai mai kuɗi ne kenan amma tana ka kaya ce ka je kai walima ko da da dabino ne amma shi saboda shi mai kuɗi ne har ya yi kuɗi ragon ba wani abu ne a wurinsa ba zai yi da taniya ko da raƙumi sai aka ce je walima to wannan hadisin kuma yana nuna mana wasu ya kamata ya zama yana mai neman abun kansa kar ka dogara da kan da jama'a a cewa komi sai an maka wala ta kun kallan alal nas kar ka zama nauyi akan mutane sai mutuncin ka ya zube a ce komi maka za a yi kai baka da sana'a baka neman abun kanka a ka tashi ka nema abun da ya gagare ka sai a tallafa maka amma komi jama'a ne za su maka to kuma mutuncin ka zai zai ruzube a wajen jama'a ne ba za ka yi kima ba shi yasa Abdurrahman bin ya yace a shi da je ne ma shi dan kasuwa ne kama kasuwanci kuma Allah ya wa abun albarka duk abun da ya taba sai ya zama kuɗi duk abun da ya sayar zai ci riba har ya zama mai kuɗi daga cikin masu kuɗin sahabbai addu'a liman aqraba inda al-qada addu'a liman aqraba inda al-qada addu'a ga wanda ya bada bashi a lokacin da ake biya wato irin addu'an da ya kamata ka yi wa wanda ya baka bashi idan mutum ya baka bashi ka zo ka biya shi wace irin addu'a za ka yi akwai addu'an da ya kamata ka masa kyakkyawar addu'a amma fa in ka biya bashin ka kafin ka biya kan kaje kana ta masa addu'o'i ai kaman kana neman ya yafe maka ne ko <laughs> wannan ka gaisuwa da neman iri ne sai ka biya tukunna sai ka masa addu'a din kaga babu zargi a cikin wannan addu'an amma in baka biya ba ko dai neman a yafe maka ko kuma a tume ka kana son a dan jinkirta maka ne a daga maka kafa a daina tambayan ka a ka je ka nema in ka biya kai addu'a addu'a ita ce barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jaza'u salafi alhamdu wal ada' wannan kuma roto daga abdullahi bin abi rabi'a yace manzo Allah sallallahu alaihi ya karbi bashi a wurina 40 alfan dirhami dubu arba'in ya karbi bashi a wurina to da zo ya biya ya samu kuɗi sai tura mini kuɗi na ya je ya biya ni bashi na to sai na ce ya rasulullahi wani addu'a ya kamata ka min to shine sai masa wannan addu'a ce masa barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jaza'u salafi alhamdu wal ada barakallahu laka Allah ya yi maka albarka fi ahlika dangane da iyalinka wa malika da dukiyarka inna ma jaza'u salafi sakamakon bashi alhamdu ka yabi mutum wal adawa kuma ka biya shi ka biya shi ka yaba mata wani ya yi kokari shi ya mini abun alkhairi ya bani kaza da kaza aro to ka saka masa kenan baka iya wannan addu'a baka ce Allah ya saka da alkhairi ul khawfi min ash-shirki addu'an tsoron shirka kar mutum ya fada cikin shirka ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu wannan kuma an rawaito hadisin daga Abu Ali yace Abu Musa al-Ash'ari yayi mana khutuba khutuba ta Juma'a yayi mana wa'azi yace ya ayyuhan nas ittaqu hadha shirka fa innahu akhfa min dabibin naml yace ya ku mutane ku ji tsoron shirka domin shirka ya fi tururuwa tafiyan tururuwa buya wato shirka tana koye a cikin jama'a ta fi kafan tururuwa buya yanzu inda tururuwa hanyar da ta bi ba za ka gane ta ba saboda buyansa to shirka ya fi shi buya da yawa mutane musulmi suna shirka amma ba a ganewa saboda buyan shirka ne da ya faɗi wannan maganan sai mutane suka tashi ta a kansa wasu mutum biyu suka ce a'a sai ka gaya mana ina ka samo wannan ya za ka ce shirka ya fi tafiyan tururuwa buya ya fi kafan tururuwa buya wato ya fi inda tururuwa ta bi buya to ka gaya mana menene hujjanka akan wannan tun da abu masar ashar ba annabi ba ne ko kuma wani abu ne na gaibu ya aka ya sani suka ce sai ka kawo mana dalili ko kuma mu je mu haɗa ka da sayyidina umar za mu shiga wurinsa ko izini ba za mu nema ba mu ce gashi ka zo ka faɗi wani hadisi kun sa abin da ya sa suka gaya masa haka saboda da ya je wajen sai na umar ya yi sallama sau uku sai na umar sai abin nan bai amsa ba sai juya da ya juya ya tafi sai na umar ya fito sai hango ya juya sai ce a zo me yasa zaka tafi sai ce ai na ji manzo Allah sai na cewa alisti zanu salatun wa in uzina laka wa illa fari. izini sau uku ake nema in an maka izini shi shikenan ka shiga in ba maka izini ba ka juya yace to sai ka zo mini da shaida cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana in ba haka ba sai na maka kaza da kaza kuma lokacin sai na mai yana khalifu abin da amirul mumini kaga dole abu masal ashari an kajin sai sai kama yawo ina neman sahabbai ya samu sahabbai suna zaune suna tattaunawa yace ga abun da ke faruwa waye ya san wannan hadisin ya je mini shaida a gaban Umar sai Ubay bin Ka'ab yace to ni ne dan karamin su bari je maka shaida na san hadisi shike ne je masa shaida a gaban sai na umar sannan ya kubuta to shi yasa suka ce to wannan maganan da ka faɗan ka kawo mana hujjanta ko mu je mu ga sai na umar ko neman izini mu ba za mu yi bayan mun je ko za mu shiga mu ce ga abin da ya kawo mu tunda shi ya nemi izini ba ba izini ya shiga sai ce a kar ku je da nisa zan ba ku dalili yace wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba yace mana ittaqun nara abin nan ittaqu hadha shirka fa innahu akhfa min dabibin naml ku ji tsoron wannan shirkan domin shirka ya fi ne ya fi tafiyan tururuwa buya sai wasu daga cikin sabai sai suka ta suka ce to ya rasulullahi duk abin abu musa lashar yake ba su wannan labari da manzo Allah ya faɗi wannan magana kamar yadda shi ma aka kalubalance shi sai wasu suka ta suka ce ya rasulullahi idan har shirka ya fi tafiyan tururuwa buya to sai ya za a yi muku daga shirka ta ya za a yi mu gane shi yaya kafaransa zai kasance sai manzo Allah ta sama ya ce to kafaransa shine ku ce an ya kula a dukun ɗayan ku ya ce sai faɗi wannan addu'a amma wacce ta zo a sigar jam'i nan an ce Allahumma inni a'udhu bika can kuma Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa na'udhu bika ma la na'lamuhu shi kuma sai malam ya sigan addu'a a bisa da za ka yi ta kai kaɗai wancan ma'anansa ya Allah muna neman tsarinka kada mu yi maka shirka da wani abu wanda kai ka san shi wanda mu muka san shi kai muna neman gafaranka ga abin da bamu sani ba wa nastaghfiruka lima la na'lamu muna neman ka gafarta mana abin da bamu sani ba wanda muka sani ka gafarta ka kare mu da shi wanda bamu sani ba ko ka gafarta mana wannan shine maganin shirka ne saboda haka in ka ji tsoron shirka ka za ka ce to nan sai sai ya haɗa addu'an ta yadda za ka karanta ta kai kaɗai ma'ana ya zama kamar kai ne kawai kake wa kanka addu'a Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka? an ushurika bika ne maka shirka to sai dai a can Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika kuma ya kamata a ce an kawo min din dai duk inda ka ji a'udhu billahi to zaka ji min a gaba min ina neman tsarin Allah daga kaza daga to anan bai sa min din ba amma ya kamata a sa Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika saboda an din nan masdariya ne min an nushrika bika ai ma'ana sa Allahumma inni a'udhu bika min ash-shirki min ash-shirki shine ma'ana min an ushrika bika min ash-shirki bika ya Allah ina neman tsarin ka min an ushrika abin nan an ushrika bika ina abin nan yi maka shirka wa ana alamu alhalin na sani wa astaghfiruka ina neman tsarin kalima la alamu ga abin da ban sani ba ya Allah ka yafe mini shirkan da ne maka wanda na san shi kai ka tsare ni daga shirka na yi maka shirka alhalin ina da sani ya zama ban yi ba kuma wanda na yi ban sani ba kuma Allah ka gafarta mini shikenan wannan shine kafaransa dama in ka sani kan ba za ka fada ciki ba in kai mutumin kirki ne ka roki Allah ya kare ka kuma in za ka faɗin za ka san shirka ne to wanda baka sani ba kuma Allah ya gafarta maka in ma ka riga ka faɗa shi wani hadisin imam amai ruwaito shi ingantaccen hadisi addu'a liman qala barakallahu fika addu'a ga wanda yake maka Allah ya maka albarka mutum ce maka barakallahu fika Allah ya maka albarka to kai kuma za ka ce maza sai ka ce wa fika barakallah wa fika barakallah ma'anansa kai ma Allah ya maka albarka wa fika barakallah aisha radiyallahu anha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi shi kyautan rago ko akuya an ce shatun rago ko akuya shi nan sai ce wa aisha ki riba wannan ragon wato ki yayyanka naman ki aika wa makwabta ki aika wa mutanen unguwa su ci wannan nama ta ce sai ne haka ce sai zama ina aika masu mana hidima suna kai wa makwabta in sun dawo sai aisha ta ce me suka faɗa ne suka ce sai ta ce abinda abinda sai su ce mata abinda suke faɗa shine barakallahu fikun Allah ya muku albarka barakallahu fikun duk wanda ya kawo ce barakallahu fikum wato da ku da kuka kawo da wayanda suka aiko kun Allah ya muku albarka shine addu'a da da muke yi da suke yi to sai Aisha ita kuma sai ta ce wa fihim baraka wa fihim barakallahu su ma Allah ya musu albarka sai ta ce to muna faɗan hakan ne saboda mu ma mu yi musu addu'a kamar yadda suka mana fa yabqa al-ajru lana sai zama kuma ladan naman da muka bar kuma yana nan namu kaga idan yayi maka addu'a sai barakallahu fika Allah ya maka albarka kaga kai kana da ladan bashi kyauta da kai shi kuma yana da ladan me addu'a to sai ka ce, wa fika barakallahu kai ma Allah ya maka albarka kaga kun samu lada daidai wa daidai na me na addu'a sannan kuma ka fi shi da ladan alherin da ka masa kyautar da ka masa amma in ka bari shi ma zai je samu lada irin mai <laughs> irin naka ne zama baka fi shi ba to kuma aikin alkhairi kuma yi ta ce fastabiqul khairat ku yi rige rige kana kokarin ka fi dan uwanka ne wajen wajen aiki alkhairi aisha ta ce to sai mu ce wa fihim barakallahu mu ma musu addu'a irin yanda suka yi sai zama kuma kyautan da muka ba su kuma wannan ladan namu ne mu kaɗai ba su yi tarayya da mu a ciki ba amma mun yi tarayya da su wajen addu'a wajen ainihin samun lada na addu’a. Du’a ukara ya fi tsirarati addu’an ƙin wato canfi, ba ka son ka faɗa cikin canfi, to ga addu’an da za ka yi. Allahumma la tsaira illa tsairuka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha ghairuka. Wannan addu’an ita za ka yi, wannan kuma daga Abdullahi bin Amri bin As, yake manzala sa sama ya ce, Man raddahu a tsirarati min hajjatihi faƙad ashraka. duk wanda canfi ya mai da shi daga wata bukatar sa yayi wa Allah shirka ka zo zaka wani abu sai ka tamfa wani abu sai ka koma baka yi wannan abun ba to kai wa Allah shirka da inda suke yi su mutane jahiliya idan zaka yi tafiya sai ka fita bayan gari ka samu tarin tsuntsaye sai ka tsorita su su tashi to sai ka kaddara idan sun yi gabar akwai sa'a a tafiyan in kuma yamma suka yi babu sa'a to sai ka kora tsuntsayen ka tashe su haka to in kaga sun yi gabar to akwai sa'a kenan yamma ba sa'a ko in sun yi dama da sa'a hagu ba sa'a sai mutum ya dawo in hagun su kai ko yamma sai ya dawo sai wannan tafiyan babu sa'a cikin ta to wannan al'amura ne na jahiliya musulunci bai yadda da wannan ba ba a canfi to sai manzo Allah ya ce duk wanda ya zo zai yi wani abu sai wani canfi ya hana shi wannan abun yayi wa Allah shirka kamar ka zo za ka tafi kasuwanka sai ka haɗu da mai ido ɗaya sai ka ce an ka haɗu da mai ido ɗaya ba sa kasuwan nan sai ka juya kuka haɗu da kuturu to wannan canfi ne haramun ne baya halatta mutum ya yadda da shi kuma in yi haka ya yi wa Allah shirka Allah shi ne bai kaddara komai ya za ka kaddara wani abu zai hana ka wani abu in kai haka kai kuskure to sai suka ce ya rasulullahi ma kaffaratu zalika to me kafaran haka ya rasulullah ya idan mutum ya riga wannan abun tsoron ya ji kamar zai koma to ya zai yi sai sai abin da zai shine an ya kula aduhum Allahumma la tsaira illa tsairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka ka karanta wannan addu'an shikenan wato nan ka karfafa tawakkalinka ga Allah Allahumma ya Allah la ɗaira illa ɗairuka la babu camfi illa ɗairuka sai dai abinda ka kaddara kawai shi zai faru in fahimci fassara kar ka zo ka ce babu canfi sai canfin ka Allah yana canfi ne don ga ka kai kuskure wannan laraba suna ce masa mushakala mushakala a balaga sai a zo da lafuza iri ɗaya amma bayani daban-daban tun da a tsairu shamfi ne asalinsa daga tsuntsaye ne a shi ne a tsairu a tasayyur ka je ka tada tsuntsaye fi su tashi sama in sun yi nan wurin ka ce da sa'a nan wurin ba sa'a to shi yasa shamfin gaba ɗaya aka ce masa a tsairu tsuntsu kawai inna na bikun. haka mutane annabi Musa suka ga annabi Musa ce. kai mu mun canfa kuma tun da ka fara wannan da sai fari kawai ba a ruwan sama wasu sun canfa su su suka hana su ruwan sama da wannan addu'awan da suke yi Wannan ne shi ake cewa canfi amma asalin sunan canfi at-tasha'um at-tasha'um shine canfi kenan at-tafa'ul kuma zaton alkhairi to sai ka ce Allahumma la tsaira ka ce babu tsuntsuma kuma yawa la tsaira babu tamfi illa da ruka sai abinda ka kaddara wato tamfi baya amfani abinda ka kaddara shine zai faru wala khaira babu alkhairi illa khairuka sai alkhairinka abin da ka kaddara na alkhairi shine zai zama alkhairi wala ilaha ghairuka babu wani an bauta da gaskiya sai kai to ka ka tabbatar da tauhidi kenan tawakkalin ka ga Allah sannan da tauhidi to wannan hadisi imam Ahmad ya rawaito shi ingantaccen hadisi ya zo a hadisin amunan nan Urwatu bin Amir al-Qurash yace an ambaci canfi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce kar a yi canfi a sanu halfal abin da ya fi kyau mu ce fata na gari ba canfi ba yi fatan alkhairi kuma wala ta ruddu musliman wala ta rudda musliman kada canfi ya mai da musulmi mutum ya niyya zai abu sai ya fata manzo Allah sai ya ce to idan ku ɗayan ku ya ga wani abun da yake yi to ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أبو داود يروي حديث amma shan nasiruddin albani ya ce da'ifi ne isnadin hadisi sai mun karanta wannan hadisin da na bayan duka a cikin kitabu a cikin karatunmu na kitabu tauhid to anan addu'an yadda ta zo ai ma'anar ta yana da kyau اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله بامي زوا da kikkiawan abu sai kai ba mai mai da wani mummunan abu sai kai babu dabara na kauce wani mummunan abu babu ƙarfi wajen samun wani abun alkhairi illa bika sai da taimakonka sai mutum wannan addu'a shikenan ka mai da lamarin kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala du'a'ur rukubi addu'an hawa dabba bismillahi alhamdulillahi subhanallazi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وانا شيء أبن إذا متيها دبسة كوني أبن هوا كو موتا كو بابر كو كيكي وانا أدوان أكي سن أي أنك موتا دقا علي بن ربيعة يتي نا حلتي wani majalasi na sayidina ali ina nan wato ainihin sayidina ali a wurin sayidina ali saboda haka sai na ali sai ya hau dabbarsa yayin da ya fara hawa dabbarsa ya tsora kafarsa a inda ake tsora kafa na sirgi sai ya kama wannan addu'a din bismillah alhamdulillah ya karanta wannan ayan subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ya karanta alhamdulillah sau uku allahu akbar uku sannan ya ce subhanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya karanta wani da ya karanta sai sai ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa'ala misla ma fa'alta ma fa'altu yace na ga manzo Allah ta sama ya aikata irin yadda na yi nan kamar yadda na yi nan haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Tirmidhi kuma isnadin sa ingantacce ne ga fassaran addu'an hawa abun hawa bismillah da sunan Allah nake hawa motata ko jakina ko dokina ko raƙumina ko kekena ko baburgina alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanallazi sakhara lana haza mun gode wa Allah da ya fore mana wannan abun hawan yanzu raƙumi in ba forewa na ubangiji ta'ala ba ina mutum zai iya hawansa to kana ga damusa ma baka isa ka tinkare shi ba mahaukacin kare ma baka isa ka haushi ba to amma ka duba raƙumi duk girman sa zaka hau shi ka ja shi inda ka ga dama yaro karami ma zai riƙe akalan sa ya dinga yawo da shi to mun gode wa Allah da ya fore mana wannan abu haka ita ma motan fa inji ne yake tafiya ka taka wani abu yana tafiya in ka laluba birki baka ji ba shikenan to Allah ne ya fore maka shi kawai ka ka nan ka danna nan sai kenan sai ta kama tafiya haka nan babur na jirgin sama da kake kan iska kawai tafe-tafe ne kawai har ya tashi sama ya ta tafiya a sama ana ɗan tattaɓa wasu abubuwa a tura nan a ɗan taɓa nan in ka zo sauka ma ka taɓa wani wuri sai ya sauke ka to kaga in ba Allah ne kore maka wannan ba ina zai yi abu marar rai ma ba fuka-fuki sau ne abu kaman fuffuke saboda haka ubangiji ta shi ya fore mana inna ababen hawa to sai ka tsarkake Allah ta ta'ala da ya fore mana inna ababen hawa yace wa ma kunna lahu muqrinin kuma ba mu kasance wato masu iko da wannan din ba wato ba mu kasance masu iko da waɗannan dabbobin ba ba don Allah ya koyi mana su ba ba mu kasance masu iya sarrafa waɗannan ababen hawan ba ba don Allah ta'ala ya kore mana su ba da ba za mu iya sarrafa su ba wa inna ila rabbina la munqalibun lalle mu masu komawa ne zuwa ga mu, zuwa ga mahaliccinmu subhanahu wa ta'ala sai ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah ko yabo ya tabbata ga Allah alhamdulillah alhamdulillah har sau yabo ya tabbatar ma Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau uku Allah ta'ala shine mai girma sai ka ce subhanaka Allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina faghfirli ka gafarta mini faghfirli ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yanda sha'anin da lamarin yake babu mai gafarta zunubai sai kai fa innahu wannan damiru sha'ani fa innahu inda sha'ani da namarin yake ba mai gafarta zunubai sai kai kamar innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi janna na hadisin ingantaccen hadisi ne shi sai kuma du'a safar addu'an tafiya ne in za ka yi tafiya wata irin addu'a ya kamata ka yi to kuma ga ta nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqinin وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطر عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون wannan har wato daga abdullahi dan umar ya ce manzon Allah sa sama ya kasance izastawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salatan sun qala manzala an daidaita akan raƙumin sa zai tafiya sai kabbarori guda uku sannan sai faɗi wannan addu'a imam muslim ya rawaito ya rawaito hadisi ta addu'an nan ta tafiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau uku sannan sai ka ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma na lahu muqrinin wa inna ila rabbi lamunqalibun wannan mun fassara shi a baya sai ka ce Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqa ya Allah muna roƙonka fi safarina hadha a cikin wannan tafiyar namu albirra wattaqwa wato biyayya da'a wattaqwa da tsoron Allah ya zama a wannan tafiyar namu muna muna maka da'a ne kuma muna tare da tsoron Allah albirra aiki na gari aiki na gari da'a wa Allah ta'ala attaqwa kuma tsoron Allah barin sabon Allah da yin da'a din duka don wani in yayi tafiya ne yake lalacewa a garin su ba lalacewa amma yana barin garin in yi tafiya sai lalace sai ka roki Allah ya taimake ka ka zama mai da'a a tafiyanka mai tsoron Allah wa min al'amali ma tarba Allah ka ba mu ayyuka waɗanda za ka yarda da su a halin wannan tafiya din ne ka ce Allahumma hawwin alaina safarana ya Allah ka sauƙaƙe mana wannan tafiya Allahumma hawwin alaina safarana haza ya Allah ka sauƙaƙe mana wannan tafiyar namu din saboda tafiya akwai wahala manzala ya ce as-safaru qiyatu min al-azab tafiya wani yanki ne na azama saboda haka idan ba a sauƙaƙe maka shi ba to zaka ne zaka sha wahala sai ka roki Allah ya sauƙaƙe maka shi yasa ta tafiya sai kaga tayi sauƙi wata kuma tayi wahala sannan wadawi anna bu'dahu Allah ka nade mana nisan tafiya wadawi ka nade anna a gare mu hu nisan tafiya ne wato tafiya maimakon doguwa ta zama gajeruwa kuma ana samun haka ne ta doguwar tafiya ta zai masa gajeruwa musamman da daddare shi yasa ake son tafiyan dare doguwar tafiya tana zama gajeruwa idan tafiyan dare za a yi haka nan in kai sammako shi ma sai ga tafiya doguwa ta zame maka gajeruwa don ba tsaye tsaye babu mutane akan hanya cikin dare da kuma wato ainihin safiya amma in rana ta yi to hayaniya tana da yawa a hanya ga zafin rana ababen hawa ma ya fi ɗau zafi sai daga tafiyan ta yi nisa ta zama doguwa Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah kai ne ma'aboci a cikin wannan tafiyan wato kana ya Allah kai ne kake tare da mu a wannan tafiyan ma'ana ka kula da mu a halin tafiyan mu wal khalifatu fil ahl ya Allah kai ne mamayi a cikin iyalai ma'ana ya Allah mun barka da iyalan mu ka kare mana su Allahumma a a'udhu bika min wa'sa'i ya Allah ina neman tsarinka daga wahalan tafiya wa'sa'i safar wahalan tafiya wa manzar da bakin cikin magana wato ka kalli wani abu wanda zai bata maka rai ya ina neman tsari daga wannan wa su'il munqalabi da mummunan majuya ka dawo ka samu wani mummunan abu a gidanka filmali dangane da dukiyanka wal'ahali da iyalanka a sace maka dukiyanka ko ni bala'i ya sauka kai. iyalinka su tozarta ya zama yunwa ka zo ka same cikin yunwa ko cikin galabaita ko cikin rashin lafiya ko wani masifa ka roƙi Allah kada haka ta faru wannan ita ce addu'an tafiya din iya nan sannan wa iza raja'a idan ya dawo kuma wato in zai dawo qala hunne faɗi wannan addu'a din da muka faɗa a baya wa zada fihi hinna kuma ya ƙara a cikin wannan kalmomin yace aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun sai ka tsara da wannan bayan wancan aibuna muna dawowa mu masu dawowa ne ma'anansa nahnu aibuna mu masu dawowa ne sai aka shafe mubtada'in aka bar khabar ta'ibuna mu masu tuba ne zuwa ga Allah ta'ala abiduna mu masu bautawa Allah ne li rabbina hamidun mu masu yabon ubangijinmu ne mahalicci sai ka ƙara da wa'annan waɗannan kalmomi du'a'u dukuli qaryati aw balda addu'an shiga gari ko kuma wata alqarya wato shiga alqarya ko gari nan ce alqarya kauye kenan garin da ba babba ba albalda kuma babban gari shi yasa a yanzu a larabcin zamani albilad ana nufin shi ma kawai nan ce albalad ana nufin kasa mai zaman kansa ba wai gari kwaya ɗaya ba gari kwaya ɗaya ko sai a ce almadina ko kuma in karami ne a ce alƙarya to ga addu'an da zaka yi in ka zo gari dama matafi kan ba wani gari ya dosa ba to in zaka shiga garin ga abin da zaka ce اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها wani rawaito daga Atsa bin Abi Marwan shi kuma rawaito daga babansa yace Kabu ya rantse musu da Allah wanda ya tsaga kogi wa annabi Musa ya wuce lokacin da Fir'auna ya bi shi yace Suhaib ya ba su labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana halin tafiya baya hango wani gari da ya niyyar ya shige shi face yi wannan addu'a don ya hango wani gari ya niyan zai shiga to za ka ga ya karanta wannan addu'a wannan hadisin na sayi roto shi da hakin kuma ingantaccen hadisi ga fassaran addu'an nan Allahumma rabbas samawati shar'i ya Allah mahalicin sammai guda bakwai wa ma azalalna da kuma abunda suka yi wa inuwa su sammai bakwai ne abunda suka yi wa inuwa duk abunda ke karkashin su wa rabbal na ya mahalicin kasai a sabi guda bakwai a sai kasai din ma bakwai ne wa ma wa ma da abun suka ɗauka, abun da suke ɗauke da shi shine duk abun ke sama da su wa rabba shayatini ya Allah mahalicin su sune kangararrun aljani wa ma abalalla da abun suka batar kamar mutane da aljani da suka batar Warabbar riyahi ya mahalicin iska a riyahi jam'urihin to asalin galibi a ƙuran Allah ce rihun to iska ce ta rahama in an ce an Riyahu kuma zai zama ta azaba ne iska mai wahalarwa to wa rabbar riyahi ya mahalicin iska wa ma zaraina da abun da ainihin ta sheƙe ita iska ne da abun da ta sheƙe nan zuwa an kawo shi a jami'a ma hausa ba jami'in iska ai in kai jami'in iska sai koma wani abu iska kawai koma su yawa ko yan kadan iska in ka ce iskoki shine ne jam'insa sai koma ne aljani aljani kake nufi kenan ba ba ba, ba iskan ba amma kaga wa rabbar kaga mahalicin iska mai yawa kenan wa ma zaraina da abunda suka sheƙi wato ya sheƙe kenan iska abunda ta sheƙi shine ma'anar zaraina su a laraba suna da jam'i kamar ruwa ne suna da mufradinsa suna da jam'insa alma'u ruwa almiyahu ruwa amma almiyahu ana nufin ruwaye ruwa masu yawa sai ce as'aluka khaira hadhihi alqarya ina roƙonka alkhairin wannan alqaryan wannan garin wa khaira aliha da alkhairin mazowa wannan garin wato mutane da suke zaune a garin wa khaira ma fiha da alkhairin abin da ke cikin wannan garin wa a'udhu bika ina neman tsarinka min sharriha daga sharrin wannan garin wa sharri aliha da sharrin mutanen garin wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikin garin kaga zaka shiga lafiya ka fita lafiya kenan Allah karbi addu'anka amma a gabar sharrin garin zai kama ka to ni ila akwai bala'i a cikin gari ko kuma mutanen garin akwai masu sharri sai su yi maka sharri to ka nemi tsari daga sharrin garin da sharrin abin da ke cikin garin da mutanen garin gaba ɗaya to ne ka roƙi alkhairin sa du'a dukhuli suqi sai addu'an shiga kasuwa addu'a mai falala da yawa ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'a ita ce addu'an shiga kasuwa ya inganta daga sayyidina Umar bin Khattab yace manzo Allah ta sama yace duk wanda yazo shiga kasuwa sai ya karanta wannan addu'an to kataba Allahu lahu alfa alfa hasanatin wa maha anhu alfa alfa sayyi'atin wa buniya lahu baitan fi janna a wata ruwayan wa rafa'a Allahu lahu alfa alfa darajati duk wanda ya karanta wannan addu'a lokacin da zai shiga kasuwa Allah zai rubuta masa lada miliyan ɗaya shine alfa alfi hasanat lada miliyan ɗaya dubu sau dubu ba shine miliyan ba zai goge masa zunubansa guda miliyan daya dubu sau dubu sannan zai gina masa gida a aljanna wannan riwayan hakim riwayan tirmidhi kuma yace wa rafa'a lahu alfa alfi daraja Allah zai ɗaukaka darajansa miliyan ɗaya ka duba gara fasa ma wannan kalmomin kawai ka zo shiga kasuwa ka faɗe su Allah zai yafe maka zunubai miliyan ɗaya ya rubuta maka lada miliyan ɗaya ya ɗaukaka darajanka sau miliyan ɗaya sannan ya gina maka gida a aljanna sai wannan gara basan bai kamata ta wuce mutum ba a dire ɗaya za ka yi haddace wannan addu'an komai rashin kwakwalwanka in ka zauna kai tai kai tai za ka haddace la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir fassaranta shine la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahu mulku mulki ya tabbatar ma ubangiji ta'ala wa lahu alhamdu yabo ya tabbatar ma Allah yuhyi wa yumitu Allah shine mai rayawa shine mai kashewa wa huwa hayyun la yamutu shi Allah rayayye ne baya mutuwa bi yadihi alkhairu dukkan alkhairi a hannunsa yake ba alkhairi kake nema a kasuwan ba to ka ce alkhairi yana hannun Allah shine mai bayarwa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai yana da ikon ya baka alkhairin din da kake nema sama da abun da kake nema ma fiye da yadda kake tsammani suna hadisin hadisi ne ingantacce wanda turmizi da hakin suka rawaito shi addu'a ta gaba addu'a idza ta'ita al-marku addu'a idan abun hawan mutum yayi tuntube kana cikin tafiya sai tuntube abun hawan ko ya fadi ko bai fadi ba motar ka ta je ta bugi wani wuri ko ta bugi wani rami sai tsalle ko abun hawanka me ya kamata ka ce bismillah shikenan bismillah ka ambaci sunan Allah da sunan Allah bismillah ka faɗa wani rami ko ka bugi wani kututture ko ka kara da wani abu ka ce bismillah shine addu'an da ake bukatan a wani mutum daga cikin sahabban manzala ta sama ce na kasance wato dan kuturin sallallahu ta sama wato Allah ya goye ni a bayan a bayan dokinsa a bayan sa sai ainihin raƙumin sai ya abun sai sai tuntube kamar zai faɗi haka ya bugi wani wuri shi kenan sai ce sai na ce ta isa shaitanu shaitan ya halaka shaitan ya shiga uku shaitan ya yi tuntube dumanansa ne ta isa shaitan wato wato yana so ya ce shaitan ne ya sa dokin nan ya yi ko raƙumin nan ya yi tuntube sai manzo Allah ya ce masa a la ta ta isa shaitan karka ce Allah ya halaka shaitan yace idan ka faɗi haka fa innaka idza qulta ta isa shaitan azama hatta ya kuna al-bayt in kace in kai tuntube kace shaidan ya shiga uku to sai shaidan ya girma kai ya ji ya girma har ya zama kaman gida wato sai ya ji cewa sai kamar nan manzo Allah sallallahu sai ya dinga cewa bi kuwati da karfi na ne na sa wannan wannan abun hawan yayi tuntube da karfi na ne sai ya dinga alfahari da wannan sai ji kansa wani abu yace kar ka faɗi haka sai dai ka ce bismillah lakin kul bismillah ka ce bismillah yace fa innaka idza qulta bismillah tafagara hatta yakuna mithla zubabin idan ka ce bismillah sai ya kaskanta ya dinga kankantewa har ya zama bai wuce kamar dan kuda ba kamar kuda kai magani shedan kenan ai na sha gaya muku bismillah shine maganin shedan ko maganin aljani duk abin da zaka yi bismillah bismillah bismillah to ba za ka yi tarayya da shedan a cikin lamuran ka ba da gudu yake yake rugawa ya gudu ya tsale ka to bismillah za ka ce hadisi ne wanda yake ingantaccen hadisi abu da ya rawaito Ya yace du'a'ul musafir lil muqim addu'an matafiyi ga mazaunin gida idan za ka yi tafiya to ne addu'a ya kamata ka yi wa mazauna gida waɗanda ba tafiyan da su yi ba za ka musu bye bye za ka musu ban kwana to ne addu'a ya kamata ka musu kai matafiyin sai ka ce astauji ukumullaha allazi la tadi'u wa da'i'uhu أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه wannan kuma saboda hadishin wato abin nan eh, Musa bin Wardan yace na zo jin Abu Hurairah radiyallahu anhu zan masa ban kwana zan yi tafiya Ka kasan ban kwana yana da muhimmanci in zaka yi tafiya don baka sani ba zaka dawo ko ba zaka dawo ko in ka dawo din zaka samu mutanen naka ko ba zaka same su ba to sai zo masa ban kwana sai ce ah to ba zan koya maka ya dan uwana ba zan koya maka wani abu da manzala ta sama ya koya mana ba idan za mu yi bankwana idan za ka yi bankwana za ka yi tafiya in koya maka mana abin da za ka faɗa a lokacin bankwana sai ce ba za ka koya mini to shi ne sai koya masa astauji uka allaha allazi la tabi'u wa da'i'uhu uku allaha astauji'uka allaha kamar ya mai da shi jami'a yace uku allah idan mutane da yawa ne amma asalin addu'an astauji'uka Allah ina ba wa Allah ajiyarka allazi la tubi'u da'ihu la wa da'ihu wanda ajiye ajiyansa ba ta tozarta duk wanda ba bawa Allah ajiya to na azbin ajiyan ba zai tozarta ba nan kuma ya kace shigar jami'i la kamar mutane da yawa ne kenan kakewa ban kwanan kace ina ba wa Allah ajiyanku wato Allah ya kare ku ya adana mini ku allazi la tabi'u wada'uhu wanda ajiye ajiyansa ba sa tozarta ba sa walakanta ba sa lalacewa kaga ai ka kyauta musu ai addu'a ne kai ma'ana Allah ya tsare mini Allah ya tsare mini ku shine ma'anansa Allah ya sa je lafiya in dawo in same ku lafiya Allah ya sa kamar yadda na bar ku lafiya in dawo in same ku lafiya wannan hadisi shi ma ingantaccen hadisi ne Imam Ahmad ya rawaito shi da Ibn Majah sai kuma du'a'ul muqim lil musafir addu'an matafi, addu'an mazaunin gida ga matafiyi to idan muke maka ban kwanan kuma zai tafiya kai kuma wace addu'a ya kamata ka masa shi matafiyin wace addu'a za ka masa ga ta nan astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik wannan addu'an za ka yi ta kuma an samo ta daga Salim dan Abdullahi bin Umar yace babansa Abdullahi bin Umar ya kasance yakan gaya mutum idan ya yi nufin zai yi tafiya sai ce ka matso kusa da ni na yi maka irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa matafi ka zo yi maka ban kwana irin yadda manzon Allah yake mana ban kwana irin yadda manzon Allah yake mana ban kwana idan zai tafiya idan mutum zai tafiya to shi ne sai ya karanta masa wannan addu'an astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika fassara addu'an shine astaudi'ullaha dinaka ina bawa Allah ajiyan addininka shi matafi da zai tafi don wani a tafiya ne fa yake ajiye addinin sa sai dawo babu addini to sai ka ce ina ba wa Allah ajiyan addini kama na Allah ya tsare maka addinin ka duk inda zaka je Allah ya sa da kai kamar inda ka tafi mutumin kirki ka dawo mutumin kirki sannan wa amanataka ina ba wa Allah ajiyan amananka menene amanan su ne iyalai da dukiya Allah ya tsare maka iyalanka Allah ya tsare maka dukiyarka wa kawati ma'amalika ina ba wa Allah ajiyan cikamakin ayyukanka ko cikon ayyukanka ayyukanka na ƙarshe ma'ana Allah ya tsare maka ayyukanka da zaka dinga yi na alkhairi ya zama a ƙarshe ayyukan alkhairi ka yi to sai ka masa wannan addu'a ne wannan addu'a manzo Allah yana yi wa matafiyi kamar yadda ta inganta a hadisin Imam Ahmad da Tirmidhi da isnadi ingantacce to addu'a ta gaba ita ce zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara laka khaira haythu ma kunta fassaranta shine zawwadaka Allahu taqwa Allah ya baka guzuri na tsoron Allah Allah ya maka guzuri na tsoron Allah matafiya yana bukatan guzuri ko to amma la faɗa cikin alqur'ani ko wa inna khairaz zadi at-taqwa ko da kuma fi alkhairin guzuri tsoron Allah to yake Allah ya maka na tsoron Allah wa ghafara dhanbaka ya gafarta maka zunubanka wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta ya sauƙaƙe maka alkhairi ta duk inda kake sai zama mutum yayi tafiya a wani dan guzurin sa yana jin tsoro sai Allah ya yarwata masa abun a can sai kaga yayi tafiya ya samu alkhairin da baya zaton zai samu tafiya ta yi albarka kenan to wannan addu'an zaka masa wa yassara laka alkhaira Allah ya sauƙaƙe maka alkhairi haythu ma kunta a duk inda kake a ko ina kake ba sai kana gida ba ko a halin tafiyanka wannan kuma ya tabbata hadisin Anas bin Malik yace wani ya zo wajen manzo Allah Sassama yace ya Rasulullahi inni uridu safara fa zawwidni yace ya Rasulullahi ni ina son zan yi tafiya ka bani guzuri mana ka bani guzuri kila shi kudi yake son a bashi ka bani guzuri ya Rasulullahi ina son zan yi tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi yace masa zawwadaka Allahu taqwa Allah ya baka guzuri na tsoron Allah sai ce zidni ƙara mini guzuri ya Rasulullahi ya kara masa sai manzala sama sai ce wa gafara zambaka Allah ya gafarta maka zunubanka sai sake cewa zidni kara mini ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa wa yassara laka alkhaira haythu ma kana Allah ya sauƙaƙe maka alkhairi a duk inda kake to akwai guzurin da yafi wannan ne musamman addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba yafi duk abin da za a baka yi Allah ya baka guzuri na tsoron Allah ya gafarta maka zunubanka ya sauƙaƙe maka alkhairi duk inda kake kaga in ma wani abu kake so na guzuri din na dukiya ai za ka samu in wannan addu'an ta karbu wannan hadisi shi ma imam tirmidhi ya rawaito shi kuma da isnadi wanda yake wato ainihin ingantacce kuma nan ne za mu tsaya a darasi na farko wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu